الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما نعكم من قبل مصدقا لما نعكم من قبل أن نقلب وجوههم

من الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلاً الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري ما أصبر asabar ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya dace da daren goma sha tara ga watan mayu ayyar 2018 allah maɗaukakin sarki marratan ukura, ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu na Usman bin Fodiyo muna roƙon Allah malaukacin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa sannan ya taimake mu ya agaza mana mu ji sauƙin aiwatar da hukunci-hukuncinsa da muka fahimta a cikin wannan majalisa tamu karatunmu zai fara daga inda alaran ma ya fara aya ta 48 a wannan sura ta annisa malam shek abubakar mahmud gumi mai tafsiri ya yi ƙaramar shimfiɗa ga wannan aya inda ya ce bismillahir rahmanir rahim ثم استطرد من وقتهم إلى دعائهم إلى الدين الإسلامي bayan bayanai da muka yi a karatunmu na jiya game da yahudawa da irin halayyarsu in yadda suka mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba bakin komai ba irin yadda suka ƙi karɓar addinin musulunci sai ɗan kaɗan daga cikinsu irin yadda suke tajarru'i suke wa Allah tajarru'i da shishigi su zo har gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam su masa isgilanci su zage shi su ce ra'ina a zahiri kamar suna cewa kaɗan saurara mana amma kuma manufarsu zagi da harshen su na ibraniyanci ma'ana wawa suna cewa wasma ghaira musma'in asalin wannan lafazi wurin larabawa ba da laifi Mana kaskaji kana alhalin kana wanda ba a tilasta masa sai ya ji wato kai mai kima ne amma kamar alfurma ka saurare mu laraba suna amfani da a wannan uslubi ce wasma ghaira musma'in suna amfani da wannan jumla wanda zahirinsa kamar girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna nufin zaginsa ne suna nufin kaji Allah kuma ya hana kaji na fahimta da sauran ko kuma da wasu ma'anunuka masu kama da wannan wanda suke zagi ne ba mun ji wannan shine ma da yake cewa a wannan aya istafarada Allah madaukakin sarki sai ci gaba da tsawaita bayani min wasfihim daga sifanta su da ya yi irin sufofin su da ya ambata jiya din nan a yanzu kuma ila du'ahin ila addinin islami daga nan kuma ya ciro daga sifanta su zuwa ga kiransu zuwa ga wannan addini na musulunci wa hattuhum an yu'minu da kuma jan hankulansu cewa su yi imani bihi da shi wa takwifihim har yanzu ya ciru zuwa ga tsoratar da su su yahudawa iza abawul imana bihi idan har suka ji ko suka ƙi yin imani da shi Allah maɗaukakin sarki da manzonsa da littafin da ya aiko manzonsa da shi faƙa da sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina فآمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبل وكان أمر الله مفعولا سيت يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة من دعك باس للتافي آمنوا وإيماني بما نزلنا لعبد مكسوكر من القرآن من القرآن, إلى القرآن mun saukar da shi musaddiqan lima ma'akum alhalin yana mai gaskatar da littafin da ke tare da su alqur'ani ba ya karanta taura ba ba ya karanta injil ba ya ba ya wato karyata sauran littattafai da aka bawa annabawa innama ya zo ne alhalin yana gaskata su yana gaskata dukkan annabawa ku yi haka min qabli an natmisa wujuhan tun fa kafin mu shafe fiskoki kun imani tun kafin mu shafe fiskoki malam ba kun imani ba muna iya shafe fiskokin mu mai da fiskokin ku kamar keya ranto ba baki ba hanci ba ido ainihin mu ma ha mu shafe abin da ke cikin fuskar min al'aini na daga ido wal anfi da hanci wal hajibi da gira fanaruddaha ala adbariha mu komar da fuskan su koma baya fuska tana gaba to mu komar da fuska inda ƙeya take ta zamanto kamar ƙeya fanaj'alaha mu sanya fuskar taku kal aksa kamar yadda ƙeyoyinku ku suke lauhan wahidan allo guda haka a fuska ba kamar ƙeya ba akwai bigiren ido gashi nan gwanin sha'awa akwai bigiren hanci gashi nan gwanin sha'awa akwai bigiren fasi ga haƙora abin sha'awa haka Allah ya tsara abin kyawun mutum fuskar sake wakiltar kyawun kowa to ku yi imani tun kafin mu mai da fuskar ku kamar keya mu shafe dukkan waɗannan abubuwa na ni'ima da ado aw nal'anahu ko kuma tun kafin mu la'ance ku mu la'ance wanda suka ƙi yin imani menene ma'anar la'ana anan ai nam namtakahum qiyadatan mu mai da su kamar birrai ai duk muna da iko saboda haka ku yahudawa ku yi imani fa tun kafin muku wannan كما لأن أي كما مسخنا أصحاب السبت كما يبدأ مكا لأنشي ما أبوتا السبت منهم دقسوا يهودا كما يبدأ يغلطك سورة الأعراف ألا نأتي واسألهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم صدقهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون a zamanin annabi dawud alaihi salam akwai wani gari da ake kira aila wannan shine ya fi shahara wurin masu tafsiri aila din nan wani gari ne ko wani ƙauye ne kan teku saboda haka matsayin su na hudawa an haramta musu yin aiki ranar asabar wannan shi yasa duk inda yahudawa suke matukar yahudancin yahudancin za su yi tun daga yammacin juma'a rana ta kusan fada tun bayan la'asar za su fara kikkin tsawa saboda da rana ta fadi asabar ya shiga kenan saboda haka ba za su wani aiki ba daren asabar da yinin asabar saboda haka Allah sai ya jarrabe su saboda irin halayensu tunda su suna bakin teku ne babban aikin su sana'ar su ita ce su sai zaman to rana asabar kifaye sai su fito suna ganin su dodo dodo tun daga dare asabar hare ne a sama ga ko da ba da masu kama saboda an haramta masa yin aiki ranar asabar amma kuma da asabar ta wuce an shiga lahadi kifaye sai su koya da kira za a ɗan samu kaɗan kaɗan kaga sun shiga matsala kenan saboda haka sai suka kan fara dabaru dabaru ta yadda tunda suna fitowa a sabar sun daga alhamis za su sanya raga za su yi dabaru ta yadda in kifayen suka fito da asabar suka shigo ba za su fita ba a zahiri kamar ba su yi su ranar asabar ba amma kuma gaskiyar lamari kusan sun yi su ne ranar asabar saboda haka mutanen garin sun rabu kashi uku kashi ɗaya suka yi ta musu wa'azi suka ce kai abubuwan nan da wuce ba daidai ba ne ku bari Allah ba son wannan kashi ɗaya suka ce kai mu ba ba za mu yi hakuri ba za mu ci gaba da wannan aiki ai ba damuwa ga al'amuran mu suna tafiya yanzu muna samun kishi kashi ɗaya suka ce to mu dai ba za mu ce komai ba mu dai ba za mu yi ba mu ko ba za mu tsangoyi masu yi ba to ana nan Allah madaukakin sarki sai ya kama masu saba masa da azaba waɗannan da suke su kawai suka waye gari da sun zama birrai da shi ne Allah madaukakin sarki yake gawa Yahudawan Madina wanda suke tare da Annabi cewa ku yi imani da manzon nan nawa ku yadda ku yi imani da littafin nan da na aiko manzon nan da shi tun fa gabannin mu shafa fuskokin ku su zama kamar ƙeya tun gabanin mu mai da ku birrai kamar da muka yi wa mutanen da suka yi shigi a ranar a ranar asaba ana tunatar da su kakannin su ba can wa kana amrullahi kuma al'amarin Allah ya qada'uhu hukuncin Allah hmm, maf'ulan abu ne da yake kamar an yi shi an gama idan Allah ya ce zai abu to tabbas ba mai hana shi da yawa daga cikin manyan maluma su masu hankali da suka ji wannan nan da nan suka zo suka yi imani suka mika wuya suka shaka cikin san su yasa nan mala yace ma sani abi hadhihi al-ayati abdullah ibn salam lokacin da wani wanda ake kiransa abdullah ibn salam ɗaya daga cikin manyan manyan maluman yahudawa na madina ya ji wannan aya hankalinsa ya tashi aslama nan da nan ya musulunta wa qadima min sham ya kasance yayi tafiya ya je sham wadakila birnin kudu zai tafi wadakila damascus ya tafi wadakila lebanon ya tafi almuhim ya yi tafiya zuwa sham ya dawo tun kafin ya shiga gidansa ya ji wannan aya me ya yi fa'atar nabiya sallallahu alaihi sai ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam qabla an yati ya ahla tun kafin ba ya je gidansa wa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah wa ma kuntu ara an asila ilayka hatta yatahawwala wajhi ila qafaya wallahi da naji wannan aya hankali na a tashe ina nan ma duk hankali na a tashe ina tsoron watakila kafin ma na samu kaiwa zuwa gare ta watakila fuskata ta koma kamar ƙeya domin na san Allah ba a wasa kuma na tafar da mu da hmm? mun san da abin da ya faru da mutanen Aila mun san da abin da ya faru da wasu kakannin mu da yawa lokacin da suka saba maganar ubangiji saboda haka na tsorata ina gani wasu kila kafin ma na zo na same ka wata kila Allah zai kama ni amma alhamdulillah gashi yanzu na zo na isa babu abin da ya faru saboda haka ina zo na zo in tabbatar maka da cewa ni musulmi ne ni mai imani da kai ne ni ko mai aiki tukuru saboda yada wannan addini naka wakila kana wa'idan bi sharti wasu maluma sun ce wannan aya wato alkawari ne na azaba na narko amma tare da sharti idan har ba a samu wanda suka tuba daga cikin ku ba to abinda za a muku kenan in kuma an samu wanda suka tuba shikenan ba za a muku ba to kuma an samu sun tuba an samu maluman su da yawa sun tuba an samu kuma sauran jama'a da yawa daga cikin sun tuba sa suka kukuta a wannan zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda ma ba su musuluntan ba ba a shafe fuskokin su ba ba kuma mai da su durrai ba shine ma'ana falamma aslama ba'dhum rufi'a saboda haka sai aka daga wannan hadisi wakila wasu maluma kuma suka ce a wannan aya kafin kiyama ta tashi za a samu wani lokacin da duk wani wanda yake bai hude ne bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da gaskiyar da Allah ya turo shi da ita ba to sai an shafe fuskar shine ma'ana wakila yakunu damsun za a samu shafewar fuska wa masku za a samu maida mutane su zaman sudin rai qabla qiyam sa'a kafin kiyama ta tsaya za a samu lokaci da haka zai faru ثم نبه تعالى دغنان كما مالين sai Allah madaukakin sarki yayi tambihi ya fadakar على أنه يغفر كل ذنب ما أدى الشرك Allah na gafarta kowane zunubi in ya ga dama ko da an mutu ba tuba ba zunubin da ba zai gafarta shi ba matuƙar an mutu ba tuba ba shi ne zunubin kuma tun wannan aya ta zo cikin siyaƙin magana kan yahudawa kenan yahudanci shi ma shirka ne فقال في الله إن الله إن الله لن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر تاوى إن أي شرك به أن يشرك به إن أي الإشراك به أي إن الله لا يغفر الإشراك به الله ما يغفر تشريك به والمراد أبنه أنا مطلق الكفر Allah baya gafarta kafirci kowane irin kafirci ne sawa'un kafircin ne ya zamanto yahudanci ne ko kafircin ne ya zamanto nasraniyanci ne ko kafircin ne ya zamanto majusanci ne ko kafircin ne ya zamanto indiyanci ne ko ma ne kowane irin kafirci ba sai kafirci irin na mutanen makka ba kawai a'a al-muradu bihi mutlaq mutlaq dinnan al bihi mutlaq al المنتظم لكفر اليهود وان كما ذا اتعاميش يانا من درم دقم كتن كافر سن يهودا تقول هكا الله بزي غافر تاوى كافر سن يهودا با ما تقر سكا متبسطوه با هذا انت ادي والنسارة هكا الله بزي غافر تاوى كافر سن نسارة با شرك النسارة با ما تقر سكا متبسطوه با وانا كافر سي انا muka ce almuntazimu li kufri yahudi wan nasara intizaman awwaliya shirkan da ake magana ko kafircin da ake magana Allah ba zai gafarta shi ba matukar an tuba an mutu ba tuba ba kafircin da zai fara shiga cikin wannan aya shine kafircin yahudawa da na kiristoci ko na nasara domin siyaƙin magana nan siyaƙi ne game da ahalin kitab kafirin ahalin kitab فإن الشرع ثبت شريعة النص على إشراك أهل الكتاب قاطبة شريعة نسي أكن وتتشيوى أهل الكتاب كما تكلم مسلم شيبا شريعة نسي أكن كافر شنس جبائن أنجاني wani zai ce hato ai an halatta aure da yahudiya musulmi aure da yahudiya ko musulmi ya aure ba na tariya eh haka ne wannan ai bangare ne na wata nima da sauƙi ga bayansa waɗanda suka yi imani da dukkan annabawa suka yi imani da dukkan littattafai sun yadda da alƙawara gaskiya ce sun yadda da injila gaskiya ce sun yadda da alƙurani gaskiya wannan nima ce gare su kuma wannan baiwa ce ta Allah madaukakin sarki eh, madaukakin sarki yi sassauci wani lokaci saboda wa bayinsa saboda wa bayinsa kenan auren matan kafurai haramun ne sai kafurai nau'i biyu kawai yahudawa da kuma kafurai kiristoci shin yankan dukkan kafurai haramun ne sai kafurai nau'i biyu kawai kafurai yahudawa da kafurai nasara an gani saboda haka wannan alfurma ce da bayin Allah da suka kuma da dukkan annabawa da kuma dukkan littafai ba wai alfurma ba ce ga su yahudawan ko ga suna sara ta kamata a fahimci wannan yawo kuma Allah ba haka yake ba ya zaɓi wasu dabbobi ya halatta mana su ya zaɓi wasu dabbobi ya haramta mana su wannan shi ita ce ibadar ai ba cewa don mu yanzu wannan zamani muhammadi zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara duba musulmi ya tausaya musu ya ya musu raƙumi cin raƙumi a zamanin annabi musa ba a cin raƙumi ba a cin zomo an fahimta to ganin daman Allah ne sannan kuma Allah ya ga dama haramta mana cin alade da cin kare da cin irin su zaki da sauran ko haka ba ana ganin daman Allah ne wa illa naman kare ma nama ne ai naman jaki ma nama ne wata kila wanda mai mai cin mai cin jaki da da da da, da wata kila in ka tambaye shi kila shi zai ce naman jaki ma ya fi daɗi ya je da daɗinsa mu ba za mu ci ba saboda Allah ya haramta mana an fahimci abin haka Allah yi. a wasu zamuna Allah ya halatta auren mata da yawa a zamanin annabi Suleiman annabi Suleiman ya auri mata mata har dubu mata da aka aura masu yanci da kadaki ɗari bakwai mata waɗanda suke saɗaku ɗari uku wannan yana rubuce har yau har gobe cikin littafan da ke hannun yahudawa da ke hannun kiristoci idan aka duba littafin sarakuna sarakuna na biyu tura ta goma sha ɗaya aya ta uku za a tarar da maganar yawan matan annabi suleiman annabi dawud ya auri mata da yawa shi ma to amma mu yanzu ba wanda zai wuce mata hudu sai da a yi haƙuri mata hudun ma na ta rikici wannan ganin daman Allah ne an fahimci abu a wani zamani an halatta wa mutane su auri yayinsu kanninsu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wannan abin da ya faru kenan ga yayan annabi adam annabi adam yayansa sun auri junansu kaga uwa ɗaya uba ɗaya suke an samu wani lokaci zamanin annabi ibrahim mutum na iya auren kanwarsa ko yarsa da suke uba ɗaya ka uban da uba ɗaya uwa ɗaya wannan shi yasa sara makarantar ibrahim kanwarsa ce uba kawai ya haɗa an fahimci abin a wannan zamani haramun ne zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani auri kanwar ko da suna uba ɗaya ne kawai haramun ne mutum ya auri kanwar mahaifiyarsa ko kanwar babansa ko yar babansa ko yar mahaifiyarsa an fahimci abin amma kuma halal ne mutum ya auri yar kanwar mahaifiyarsa ko yar yar mahaifiyarsa ko yar kanin mahaifiyarsa ko yan mahaifiyarsa ko kanin mahaifinsa ko yan mahaifinsa haka ne wannan ganin daman Allah ne abinda Allah ya ce shari'an nan to shine shari'a kuma yayi ne saboda ya kyautata wa sa kuma wannan ita ce ibada yawa fa inna shar'a shari'a an nasta ala ishraki ahlil kitab kai nasti akan shirkar ahlil kitab qa'ibatan dukkan sai wanda ya musulunta ya yarda dukkan annabawa kun san yahuda ba su jar dukkan annabawa ba ba dukkan annabawa suka yi imani ba ba dukkan littafai suka yi imani ba a wurin yahudawa akwai annabawan da suke ganin ƙarya ne a wurin su annabi isa mai darajar nan wanda yake daga cikin ulul azmi cikin manya-manyan annabawa na gaba cikin annabawa biyar in aka ce annabi muhammad aka ce annabi وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Farin annabawa biyar ana kiransu ulul azmi annabawa masu karfin niyya kan bauta wa Allah a shirye suke duk abin da Allah ce su yi su yi ba tare da wani inda inda ba saboda haka Allah ya ce ya ba su wata kima ta musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa amma yahuda ba su jira annabi annabi isa ba ba su jira annabi muhammad ba sun yadda da annabi nuhu annabi ne sun yadda da annabi ibrahim annabi ne sun yadda da annabi musa annabi ne a wurin su annabi isa ba annabi ba ne mutum wani wani mutum ne wanda aka same shi mara uba ta hanyar da ba shari'a ba mutum ne da ya kawo ƙarfi cikin addinin yahudanci ya rikitar da al'umma ya raba kawunan jama'a mutum ne da ya cancanci a kashe shi a gama da shi uwa uba ba su da ne Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam amma da yahudawa ba su da dukkan annabawa ba yahudawa ba su da dukkan littafan Allah ba ba su yadda da injil ba suna ganin injil wasu tatsuniyoyi ne da annabi isa ya zo da su mara hujja an kawo su domin bata addini ba su da alkur'ani ba suna ganin alkur'ani wasu maganganu ne da annabi muhammad ya tsara ba su da wata hujja kiristoci ba su yadda da dukkan annabawa ba sun yadda da wasu ba su yadda da wasu ba suna ganin annabi muhammad annabin ƙarya ne dan kwaikwayo ne kawai ya karanci wani abu na attaura ya karanci wani abu na injila ya tsare tsarensa ya haɗa hada da fasaharsa ya samu wani abu da ake kira alkurani haka kiristoci suke yi kiristoci ba su yi dula annabi muhammad a matsayin annabi ba amma musulmi sun yi ƙauya wa Allah sun yi imani da dukkan annabawa dukkan annabawa masu imani a wurinsu dukkan annabawa masu gaskiya ne a wurinsu dukkan littafan annabawa littafai ne na gaskiya sun imani da su suna girmama so saboda haka shari'a ta yi nasi kan cewa ahalul kitab matukar wasu musulunta ba suna kan shirka dukkansu وقضى بخلود أسناف الكفرة في النار هكذا كما شريعة تثبت ta yi hukunci da dawamar dukkan nau'ukan kafirai cikin wuta matukar suka mutu ba su ba indiyawa masu addinin hindu ko masu addinin buda ko masu addinin gargajiya na nan najeriya ko na kamarun ko ma na ina ne masu addinin nasara masu addinin yahudu matukar ba su tuba ba ba su kare ta allah da ibada ba suka mutu to za a tabbatar da su a dawomar da su a cikin wuta wannan shine shari'ar musulunci kuma shine gaskiyar lamari yanzu maganar da muka yi dinnan ba ga adalci ba idan wani nasara ya ce a ah, to don me za a gaya mana haka ce to kai da kai imani duka annaba ne ba zai kai imani duka annaba ba kuma za a tambaye shi abin da yahudawa suke yi daidai ne zai ce a domin yahudawa su a wurin kiristoci a wurin su masu yahudawan su suka kashe annabi isa alaihi salam ko ba haka ba ko ba su yi imani ba in ka je yanzu wannan bible da ake cewa din nan tsohon alkawari shi yake hannu yahudawa ba da canje-canje akwai canje-canje akwai turare turo da babu su wurin yahudawa amma min haifar umum ita kanta a taura wannan littafai na farko suna nan wurin yahudawa ba ruwansu da injini, ba ruwansu da abin da ake kira new testament suna ganin su tatsuniyoyi ne suna ganin su shirme ne su kan suna tara ba su yahuda ba su kyauta ba kai kowa ba su kyauta ba me ya raba ku da yahudawa yadda yahudawa ba su kyauta ba saboda suna zagin annabi isa sun yi kurin kashe shi a wurin kuma sun kashe shi kuma ba su kyauta ba kuna zagin musulmi kuna gaba da su wani abu mamaki ma kiristocin wannan zamani zai ga cewa suna tsarkake yahudawa ka taba jin mutum mutumin da ya kashe ubangijin ka yake gaba da ubangijin ka yake karyata shi karamar da shi shine shine babban abokinka sannan mutumin da yake girmama annabin ka ko wanda yake kiransa ubangiji ya zama togo yanzu kuma kai ka fi shi ka fi ban san wani irin tunani ne irin wannan wannan abin takaici Allah ka shirya da ka riba mu da hikki da hasada da makantar zuciya wa yakturu ma duna zalika sannan Allah madaukakin sarki yakan gafarta zunubi kowane iri ne ma matukar dai ba shirka bace liman ya sha ga wanda ya ga dama ko da mutu bai tuwa ba zunubi in ba shirka bane a ce zunubi ne na sata a zunubi ne na zina zunubi ne na kaza da kaza ko da bawa ya mutu bai tuba ba in Allah ya ga dama zai gafarta shi ba garanti ake yi ba a'a in Allah ya ga dama dai yana iya gafarta. yawwa kada wani ya ji haka ya ce ai shikenan yanzu kofa ta buɗe kofa tana kulle yawwa ai liman yasha ai liman yasha'ul maghfirata lahu bi an yudkhilahu aljanna ya shigar da shi Al-Janna bila azabin ba tare da wata azaba ba ay min almu'minin wato ma samu wannan daga cikin mu'minin Allah ga dama sai musu wannan wa man sha azabahu min muminin wanda kuma ya ga dama ya mutu da wani zunubi bai tuwo ba daga cikin mu'minin Allah ga dama sai azabtar da shi gurgudo ya yi azabtar wannan ta minti daya ya yi ta minti biyu ya yi ta awa daya ya yi ta shekara dubu daya ya yi ta shekara miliyon daya ko miliyon goma gurgudo yadda Allah ya ga dama matukar da ya mutu da wani abu na imani a zuciyarsa ma. yudkhiluhu aljanna daga nan kuma zai fidda shi shigar da shi aljanna shirka ba ta da kyau shi yasa Allah ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya shirka wa Allah ai kafara bihi ya kafirce wa Allah to faqad tara wannan ya kirkiri isman wani irin zunubi ai zamban aziman mai girma kabiran ai fa'ala zamban kabiran ya aikata zunubi mai girma لأن الافتراء domin kirkira ka yi kiran ƙarya ka jingina wa Allah kama yutlaqu ala alqawli haqiqatan yutlaqu ala alfi'li wato kirkira asali aka yi amfani da shi ne kan abin da ya shafi zance cewa ne yi kiran ƙarya idan ka ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba ka yi kiran ƙarya lokacin da ka yi aiki na saƙo ma tun da ba Allah ne ce kai ba nan ma ana cewa wani ya yi kirin wato ya yi kirin aiki wanda yake gwada cewa Allah ya yarda yi alhali kuma Allah bai yadda ba to shi yasa na aka cewa man yushrik billah domin al-ishraku billah ba dole ne ya zama kaulan ba galibi ma yana zaman kowa aiki ne amma kuma sai aka ce faqad istara duk wanda ya shirka duk da yake aiki ne sai aka ce istara isman azima ya kirkiri zunubi mai girma kenan kirkira ana amfani da ita kan abin da ya shafi zance bisa hakika ana kuma amfani da lafazin kirkira kan abin da ya shafi aiki amma ta hanyar abin da ake kira majaz mana ta hanyar abin da ke halatta a yi amfani da shi a harshe malam ya ce wa zakara fi ma ya ati man an min taskiyatin nafs cikin abin da ke tafe Allah madaukakin sarki ya ambaci sanin harka sosai a harka sosai sai kai kan ai mu ne auliya Allah ta hmm? haka wasu suka buci iska su na kawuna ko ga sai kai tarihi ina tunawa muna kan yara ko kari tarihi kan sai an gwara kari ne kana wani dogo fari haka eh, sandar ta ko tumbi ake kiran sandar shi ne ya tashi gari ya waye kawai zai gida mutane ya je ma shi gada sallama zai in ya je sai ya tsaya dole sai an kuma sai a bashi saboda sharifi shi ji ka annabi eh anan jami'u na san na san kuma sai ina duk sun san ana irin wannan a ai da kafin wa'azin sunna ya zo mutane su ƙara fahimtar inda aka fuskanta abin ɗan dabbara sun yawa daga ciki akwai wannan yayi na maganar wani sharifi ne a kawai da safe zai yi wankan sai haɗa rawanin sai sa alkibba ya gidajen mutane ya zo ko sallama da zai muku bai tsaya da su kuma dole sai kun sallame su domin in kun hana shi kuna tsoron kar da ta same ku domin kun hana jikan annabi kaga wannan shi ya barke kansa ne saboda haka shi wannan da kaga shi aljanna ne yake tafiya dole ne in zo ka biya masa bukata to almuhim zaka ki kai bai da kyau Allah ya ce alam tara na'am نعم بل الله يزكي ولا يظلمون فتيلا نعم ألم تر إلى الذين يا Allah زم الله كما يكرمت القرآن كما يترارون القرآن بكذا ودنا بني waɗannan da yi zakona an fusa musu suke tsarkake kawunansu umul yahudu su ne yahudawa abin nasara ko ko nasara su suke tsarkake حيث ادعى كل منهم وإذا أكد يصحب ذلك كاونا فقوة نينا لغتكين فينا إكرار سوى نحن أبناء الله مو أن الله وأهباء مو مطورا الله قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه نعم لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق نعم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء حكى الله في سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى يهود ونصارى سكتي نحن أبناء الله mu ƴaƴan Allah Allah ya ce to wannan shine halin ku abinda ku ikirari kenan bali ma yu'adzibukum bi dhunubikum musamman yahudawa idan dai wannan sifa ita ce sifar ku ɗayan Allah ne ku mutane ne da Allah ke son su me yasa kuma Allah ke azabta ku da zunuban hmm? ashe a zamanin annabi Musa Allah bai azabta kakannin ku ba sai ta fakulu an fusa kuma lokacin da ka bauta wa dan maraki ashe Allah bai azabta ku ba a zamanin annabi Dawud wa mai da wasu ku birrai a zamanin annabi Isa Allah bai azabta kakannin ku ba saboda haka kalima yu'azzibukum bi dhunubikum idan da ku ɗayan Allah ne me yasa Allah ke azabtar da ku da zunubanku gaskiya wannan ikirari ku ba daidai bane bal antum basharun mimman khalaq ko jinsin mutane ne ba ku kasance ba face mutane daga cikin mutanen da Allah ya halitta Isra'ilawa ko Yahudawa ko Nasara ba wasu ababa ba face tashi ne na mutane mutane da suke halittar Allah maɗaukakin sarki saboda haka kowa aikinsa da imaninsa su za su fidda shi su za su mai da shi mutumin kirki a gaban Allah ba ikirarinsa ba an fahimci abu wannan wa'azi da ake yi da gargaɗi da ake yi wa yahudawa domin su daina bin soyoyin zukatansu su dawo cikin hayyacinsu wannan wa'azi da jan hankali da ake wa nasara ana yin musu ne domin mu ma mu hankali amma abin bakin ciki da yawa cikin wannan al'umma an zama masu wannan surkulli wani zai dushi iska ya ce shi yana da ɗariƙa kaza ɗariƙarsa duk wanda yake ɗariƙarsa to shi wannan zai shiga aljanna ko ana ha maza ha maza wannan shi ke rubutu cikin ma'ani abu kamar tatsuniya mutumin da ya yi imani da alkur'ani yake karanta ayoyin alkur'ani cewa man ya asillah wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu yudkhilhu ko nudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhim a cikin suratul nisa mutumin da yake karanta irin wannan aya duk wani wanda ya saba wa Allah ya ƙetare iyakarsa Allah ya ce za mu shigar da shi abin nan jahannama yana mai dawwama a cikin jahannama yana kuma da azaba mai sanya gaskanci mai irin wannan mai irin wannan hali mai karanta alqur'ani irin wannan aya da ayoyi masu kama da mai karanta hadisin manzon Allah irin hadisin nan da Imam Bukhari ya rawaito wata rana lokacin da a Makka lokacin da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayan nan wa anzir ashirataka al-aqrabin وأنذر عشيرتك الأقربين الله يتوقع النبي آية سوى يا منظم الله كيوا مكسن تنك نجني وعد كم أنت بطنينك sauran ƴan uwansa murishawa hasimawa kamar wa'azi me annabi yayi annabi kina yi yayye ku fa ammama wa khassasa ya kira yan uwansa sannan kuma ya ta keɓancewa ya kira su da sunayensu har ya kai ga kiran yarsa Fadima ya ce Fadima ya Fadima ya Fadimatu binta Muhammadin سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا يا شيخ فاطمة يا محمد ki roƙe ni abin da yake so na dukiya ta zan baki don ina son ina kaunar ke ɗaya ta amma ki aiki ki ibada la uzni anki min Allah shay'a in ba ki imani ba ba ki bauta Allah ba ba zan iya wadatar da ke da komai ba a wurin Allah in ana ki shiga azaba mutumin da yake karanta irin wannan hadisi sai karanta irin wannan alqur'ani alqur'ani amma ya ce laysa ahadun min ar-rijal an yadkhula kaffatu ashabihi al-jannah بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وفعلوا من المعاصي ما فعلوا إلا أنا وحدي أكيد زي فاكرين وانا مجال sai babu ɗaya daga cikin maluman ɗari shehunai da magoya bayansa za su shiga aljanna ba tare da an musu wani uquba ba ba tare da an danna musu wani azaba ba ya zama to kuma sun yi duk abin da suka yi na zunubi sun yi dukkan wani aiki da suka yi na sakon Allah ya ce babu mai wannan kima sai ni kaɗai ni wani haka kuma an koma irin hali na yahudawa wanda suke ikirarin cewa su ɗan Allah ne saboda haka lan ta masanan naru illa ayyaman ma'duda ai mu din nan gani Muhammad a matsayin mu na Isra'ilawa a matsayin mu na dukokin abin nan eh, annabi annabi ishaqa a matsayin mu mun yaran annabi yaqub a matsayin mu na jikoki annabi ibrahim mu isra'ilawa da aka annabawa da yawa daga cikin mu aka ba mu asaura aka yi manzanni da yawa daga cikin mu ta tamassana na nar illa ayyaman ma'duda ai mu da maganar wuta kan babu aiki kana ma maganar jahannama babu babu ma maganar shiga wuta idan ma an sa mu cikin jahannama bari shi muhammad in ma an samu cikin jahannama illa ayyaman ma'duda sai dan kwanuka kaɗan domin kamar da yabo cikin tarihi kakannin mu sun an bauta maraki ko na kwana talatin da wani abu ko na kwana arba'in saboda wannan zunubi ana iya sanya mu cikin wuta amma daga nan mu fita yahudawa abin da suke ta faɗi kenan wannan ba daidai bane Allah bai da musu wannan ba shi yasa Allah ke ce musu alalamma wa la takassu inda Allah adam ولن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون sai ya ce wa manzonsa to gaya musu ba haka suka ce ba wala taqassum inda Allah ahada gaya musu kun riƙe alƙawari daga wurin Allah kan haka ina inda Allah ya rubuta muku cewa ku Yahudawa wuta ba za ta shafe ku ba in ma za ta shafe ku sai na hana rantsuwa na kwana arba'in ko ƙasa da kwana arba'in ina inda Allah ya rubuta muku wannan alƙawari ku kawo a rubuce inda kuna da wannan alƙawari Allah ba a wuri alƙawarin ورثك عند الله عدم فلا يخلف الله عدم أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم إن بمعنى بل تتكلم ريكو تقولون على ma ما لا تعلمون kukan faɗi maganganu ku bingina su da Allah maganganun da ba ku da wata hujja a kan wannan shine halin yahudawa shine kuma abin bakin ciki ya zamanto halin da yawa daga cikin wannan al'umma muhammadiyya saboda haka dole ne mu rika shiga sai sai mu muna karanta alqur'ani duk lokacin da ake magana kan yahuda da nasara mu rike abu a matsayin sunna mu ko mu yi taka domin yahudawa da nasara sai su tafi a hannayen su mu ma kuma da mu wata ba ga alqur'ani a hannunmu ga hadisan manzo Allah a hannunmu za mu shiga kuma wata sharholiya da yaudarar da kai wanda zai wa daga cikin mu mun ga sun fada ciki Allah ka tsare to shine anan Allah yake cewa ai laysa al-amru bi taskiyatihim anfusahum al'amarin bai zamanto ba na tsarkake kawunan su da kansu wato tsarkake kawunan su ba shi ne al'amari ba ba wai da zarar mutum kawai ya bushi iska ya ce ni dan aljanna ne zaman to dan aljanna ba ba kawai mutum ya bushi iska ya ce ni wali ne zaman to wali ba abun laysa bi amanikum wala amani zuci kitab al'amarin ba buri bane na mutane musulmi ko yahudawa a'a abin da ke rubuce a cikin littafi shine abin dogaro shine gaskiyar lamarin. bal Allah yuzakki ay yuqsiru man yasha a lamarin yake Allah na tsarkake wanda yake so bil imani ta hanyar imani wanda Allah ba shi imani ya ba shi baiwar yin riko da alqurani da hadisi cikin aqida da ibada da mu'amala to wannan Allah ya so shi kuma wannan shine tsarkake amma ku sani su bayin Allah mutane su su ma kowane irin hali suke kai ولا يظلمون فتيلا بزع زال انتيس بقر قدم تعيين لنا قلن بدينه بزع زال انتيس بقومي با اي ولا يظلمون اي ينقصون من اعمالهم بعد قوي مسوني ابونا ايوكا فتيلا اي قدر اشرت اشرت النواة قر قدم واتقام قاون لن نا قلن بدينه دي انتقاري بدينه انا بزع زال انتيس قوابا saboda kowa kada yi wasa kada yaudarar da kansa kowa ya kokari ya tabbatar da cewa ya gabatar da abin kirki ya gabatar da abin kirki zai samu lada ba tare da wata tauraya ba na'am ungo Allah ya ce unzu muta'ajjiban ka duba alhalin kana mai nuna mamaki كذوبا كيف يفترون على الله الكذب كذوبا يعني يد سكي كيرين كريا تزنجنا وعلا sai su jagan Allah ne sai su karkar kune na Allah sai su waliyin Allah sai su ba za su shiga wuta ba duk irin sako da suka yi hmm? bihi isman bihi isman zunubi bayyanannen zunubi ya isa a ce irin ƙarya da suke su jingina wa Allah ce su kaza ne alhali ba Allah ne yake su kaza ɗin bane malam yace wa zakara fi ma yati daga nan kuma Allah sai ambaci cikin ayar da ke tafe annahu min al-kufri cewa yana daga cikin kafirci ترك ما انزل الله برين ابن الله برين ابن الله يسوع نو اني نكافوت والايمان بغيره هكذا ايماني دوني ابن الله يسوع هو دوني الله شي ما نو اني نكافوت فقال في الله الم تر نصيبا من الكتاب يؤمنون ألم ترى بكذني بني إلى الذين أوتوا نصيبا بكذا أنن دعك باس ونربوبا من الكتاب ندق للتافي أكباس ربون سن للتافي يهودا وكون نصارى ولنا نعم أنكو يا مسو an fahimtar da su a taura an fahimtar da su injil ba ka ga irin halinsu ba hmm? yuminuna biljit suna imani da aljit wa tsahut suna imani da tsahut wani abin mamaki a ce mutumin da aka ba shi ilmin attaura ko aka ba shi ilmin injil sannan kuma a ga cewa yana imani da aljit ko yana imani da tsahut menene aljub da tsaho mai tafsiri ya ce wa huma kullu ma'abudin dun Allah abinda ake nufi da aljib wa tsaho abinda ake bauta kuma bayan Allah kana kiransa aljib kana kiransa tsaho wakila wasu masu tafsiri suka ce aljibtu ismun lil asnam lafazin nan na jib suna ne daga cikin sunan naki ko suna ne na gumaka duk abin da yake gunki da ake bautawa sunansa ne jib wa tahut shi kuma bazin tahut sha'inul asnam su ne gumaka sun san kowane gunki gunkin da aka tattaka dutse da aka ajiye ana bauta masa shi wannan dutsen kowannen ku fada ake kiransa mu sannan kuma kowane abin bautan akwai shaidani a jikinsa tare da shi wannan shaidan shi ke ƙara kadda wanda suke bauta masa ka zuwa ka ce to ranka daɗe daidai yanzu na sa gaba wata harkokin siyasar nan ko za a ci nasara shaidan ya ce ai ba damuwa za a ci nasara a ji a ci gaba da gugur an fahimta yanzu shi wannan kasakar iccen ko kuma karfe da aka kera ko wani dutse da aka kafa ba a magana gaskiya amma kuma ga shi magana ta fito daga gare shi mai shi shine shaitan da kai baka iya gani an bayyana to shi yasa masu wasu masu tafiya suka ce shi ne wannan gunki da ake gani at shi ne shaitan da ke cikin gunki in masu bauta sun zo suna bauta suna roƙo ya ce ai bukata ta biya ba damuwa ko ya ce a wannan tafiya ba kada ka yi ta akwai matsala shi ya fita yana cikin gamsuwa allansa ya ba shi sa'a an fahimta kar masu bautan tsabruka ko a cikin musulmi masu yan bidiya masu bautan tsabruka wani zai je kabarin wani ya zai ta addu'a wani kaza kaza sai ka taimake ni yana iya cewa je ka ba damuwa yana iya ganin sunan sai ma amma ma wa ko wani abu shaytan shaytan aljani shi ke tamassuli duk wanda suka bar hanya suna ganin wannan ba yan a musulmi ba masu bauta masu addinin hindu in ka je wurin su za su nuna maka wannan allolin sa suke bauta wani lokaci za su mun magana da su za su gaya musu akwai biyan bukata ko a ce ba biyan bukata ko kai kaza ko in ka tafi kaza sharri kaza zai same ka za su gaggaya musu saboda ga ba wata abin gwanin ta ne da wani abu wata kabari ya ce ya je kabari shehu ne ya yi magana kuma ya shehu ya amsa masa indiyawa ma ana musu haka masu addinin buza ana musu haka wani kila masu ɓarci giriri ma ana musu haka kuma wannan duk wanda ya bi waɗannan yake ganin wannan shi ne jin daɗinsa to ya ɓace ya to mai shirka ya to mai nisantar shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shine ana dabut sha'inul asnam wali kulli sana min shaytan kowani sanan kowani gunki akwai shaytan tare da shi yu'abbiru fihi da zai rika magana cikin gunki masu bauta masa magana ya ba su amsa wa yukallimu an-nas yawa mutane magana fa yaqtaru bi zalik su ko masu bautan gumaka su rubu da haka wakila wasu masu tafsiri suka ce a abinda ake ce masa shine alkahin boka shine aljibtu shine ne sahir mai sihiri shine dafu ko ba dai yare ne duka dai ata ata wa yaquluna kuma har yanzu suna cewa lil ladina kafaru ko inda suka kafurta hmm? a lokacin da Annabi sallallahu alaihi yake Makka yake rikici da Qurayshawa ga kashin jagorancin su Abu Sufyan kafin musulunta Yahudawa sukan same su ko sukan samu maluman Yahudawa da Nasara su ce kaga wannan mutumi dan uwan Muhammad irin yadda ya zo da mu ya zo mana da ya dagura har lamarin Makka tara mutane hankali ya raba kawunan su yana zagi abin bautan mu mu kuma kaga muna bin abin da muka tarar da wurin iyayen mu muna tarar da zumunta ba mu raba kawunan jama'a yanzu mu da Muhammad ya ku maluman Yahudawa ko Nasara wane ne ya fi saboda hasara da hizbu su ce ai kakan su kun ga Muhammad Muhammad ba dan tara zai bane kawai an fahimci abin wa'annan mutane Allah madaukakin sarki ke cewa kaga wa'annan su fa sun sani kana kan gaskiya kai gurin tafin da ke hannayen su suna sane a cikin zukatan su cewa maganganun da ke innan wahi ne daga Allah domin wannan ita ce ɗabi'ar annabawa amma wai gashi yanzu domin su nuna maka hasara da hizbu su da tsawa mushrikai masu bautan gumaka har ma suna cewa su mushrikan sun fi ka zama daidai wannan abin mamaki shi na mala yake cewa abin sufyan wa ashabihi na qalu lahu nahnu ada sabila mu din na ai mun fiko mun fi kasancewa kan hanya mai kyau wa nahnu wulatul bait mu muke jagorantar ɗakin kaba muke lura da shi na cikin hajj mu muke tattalin ruwa domin shayar da alhazai wa naqri dhar da muka yi baki mun shekara tattalewa ba abinci wa bakin mu muna ciyar da bakin mu sannan wa fukkul ani idan aka kawo furtuna yaki daga cikin mu za mu je mu fanshe shi amma muhammad a shi muhammad fagar khalafa dina abaihi ya saba addinin iyayensa wa qad arrahum sannan ya yanke zumunta wa faraka wa faraka alharam sai ma ya gudu ma ya bar ma haram ya koma wai wani wuri da ake kira ya ba ko madina sau da ka sun fi shi alheri maluma guda su ce eh, kwarai da gaske ai kun fi shi muhammad ai ba da wani kirki ba wani alheri tare da shi Allah ta wani abu mamaki هؤلاء أي أنتم أعدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوى طريقا haka suke cewa kai mamakin wannan hali nasu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga mu tsaya nan ku alhamdulillahi rabbil alamin zaka